arba'in da ɗaya ke da, la li babu yanci ga musulmi wala li zimmiyin wala li musta'amali wanda an bashi amma wala li mu'ahidin kafirin amana fi daril islami babu yanci a wurin ba hurriya babu fitani ma'ana yesu kajil akaidi ya sauke wa shara'i'i wal akamil islamiyyati eh, babu enci mutum sai yana da yancin zai sauke addini yana da yancin zai sauke annabi muhammadu yana da enci ce zai sauke hijabi yana da enci ce zai sauke kaza zai sauke kaza wannan babu wannan yancin لا حرية لمسلم ولا لذمي ولا لمستعمل لا مستعمل wanda aka ba shi amana shi shigo cikin mutane ba shi ne dan kafuwa shigo ya sai kaya ba wanda ake mu don nan a ba mutum amana ya shiga can cikin su yake ne kisa mustaman kenan wala li mu'ahidi wannan su ne wanda aka zauna da shi wa su aka shi shine mu'ahada za ku tsare na ku mu tsare na mu kuma ba za ku bari a cuce mu mu ba zan bari a cuce ku ba amma gaba ɗaya ku zaman ku karkashin mu shine mu'ahada ku bai da yanki fi dari islami fi ta'ani bil aqaidi Allah sarki kafirin amana yanzu wannan fage ne ba da mafi Allah ji kan ba da mafi ba Allah ta ba shi aljanna tare da mu shi ta kalma ana magana lodin da ke ci sai kana magana kalma yau za a koya maka bibi haba ta duru ka wuce su ma'anar su wannan ne ke tsoratar da mutum da ce ai ka daɗe ba kai faɗan ba na yi ne yanzu ka ƙara faɗa ka sun zura ba zan yi faɗan ba so da kanan ba mai yanci yanzu kaga misali an ce ai kada a bayyana kuros suna bayyana kuros mu ba kafiran ba kafiran mu ba na amana ne ba ai wannan ma ba ta taso ba saboda bayani da muka yi nan yanzu ne suka faɗa dan an zagi annabi sai ku kama kone-kone ka jifa ina jin har ma ana magana afirka ta yamma ne ake ma ko ai kowace ce take magana jihar ce wannan abu dole a ɗauki mataki a kai don an zagi annabi don an zagi wani mutum a kama kone-kone an zagi shugaban kasa ko sai an kama kone-kone ba ma zagi ne ba ba zagin sama aka yi ba magana ce aka faɗo kila abinda mata sa aikata aka zo aka tafi mutum sai da aka sai da lauyoyi manyan lokaci aka ce a ya faɗi magana kafin ya zama shugaban ƙasa to wannan ya zama annabi amma wai to a bari a zage shi ai shi ne abubuwan hauki karatun bai fita cikin filolin nan shi ne dole ku fitar da karatun nan waje eh? hanyar biyu ce ai shi ne ai nima nan nan akan baka na kasan ba zan fasa ba maganan fitar da shi waje kaje ka dauka za ka sanarwa ka ba ba zai fita waje ba haka 'ya'yanka da za ka ma a je din nan to shi ne na gaskiya ba laifi ka je kai wa'azi a masallacin juma'a amma kai ma ka san rikici ka je ka tsawa kanka yanzu za ka yi magana ka gama wani tashi soke ki ka gaddama ka ga ba wanda ya amfana a wurin amma ƴaƴan da ka sa a gaba ka nuna musu kai ga gaba kai ga gaba kai ga kaza an suka gama karatu in kana da nasiha kai masu shi nan su tafi to wannan kairun laka min umar ne wancan irin hanyar can da kake kallo hanya ce ba da hanya amma ba ta da amfani da a ce shugabanni kake wa ma to kusan shugabanni ni dai na san ba su kace ka ba kai ne ba su abun nan ne Masu ɗauke kamar suna jin magana ka ba da inda wani gwamna na zuwa gidan ka je nemi shawara da mun ji labari yan majalisa sun taɓa zuwa sun je suna zuwa suna wuce da motoci suna neman shawaran ka da na ji labari da an zo ana ban labari ai malam umaru nan naka babban mutum ne a shi duk ban ji ba wannan wa'azin da kake irin nasu ne kamar daina walar da kanta jahilai wa'annan ba su san komai ba sun shiga can da nasiha ba ka kamar a gahu malam da kai da kaje kai nasihan akan sabon shekara ai yanzu an gaya min an gaya min abin da baka baka baka baka san najiwa a kai kuma ni kuma tsegumin aure na zaka ji na kaje kai na kai ma ji naka ka kai da ba kai ba da kai da na ji sai karatun ibiya ko ai san da yanda ya fara karatun ibiya ya fara tambayan gado ya je ne ya tadda wata dugu-dugu a gaba to wannan abin da ka ɗauka wannan ka burge gaskiya a nan eh, ne ka ɗauki hanya ka dage daga iriya nan an kamata a shiga risalar a shiga samarar danai a shiga hashetul adari a shiga askari a shiga kaza wannan hanyar da ka ɗauka ita ce ta isa Allah yi masa albarka ita nake magana don wanka ma ya ɗauke ta الفقه بالعقائد والشرائع والأحكام الإسلامية بأباش لا ما يسوكي نمبر المجمع عليها وان دعاها لكنسو لا ولا حرية له في التشكيك فيها بعد أنت يساوى مسلمي شكا عشكين وإن أيوكا أو تشويهها قوقاتها أو تعريفها قوجو يدسو أو القيام بما يسيء إلى النظام الإسلامي ويقعد أبو وندزي قاطت على المسلمين أو دولته أو دولة مسلمين أو جماعة المسلمين لأن في ذلك نقضا لما التزم به دون وانا أقوي وروري أبو ندي القوري لشي كل منهم تعرفوا ya yi sarzuga ciko hmm, Allah ba da